ba amma farkon abin da zan so gaya mana shine wannan covid-19 din ko coronavirus da ake magana gaskiya ne ba ƙarya ba ne ba shaci faɗi ba ne ba makircin yahudawa ba ne kamar yadda wasu suke ƙoƙarin su yaɗa ko su nuna wa mutanen duniya saboda su suna da wani irin ƙwaƙwalwa na tunanin komai makirci ne ake ƙullawa komai wani abu daban ne har a yanzu da mutane dubbai suna rasa rayukansu ba mu ji a jikinmu ba illan wannan cutan mai girma dalili biyu ne ‘yan uwa kar mu ɗauka annoba wasa ne annoba ba wasa ba ne wanda ya san tarihi ya san annoban amwas da aka yi zamanin na umar wanda sahabban manzan allah sallallahu sun fi ni sun fi ka imani sun fi ni sun fi ka addu'a sun fi ni sun fi ka komai a wajen Allah har da al'asharatul mubasharuna bil janna irin su da yawa daga cikin su su Abu Ubaida ibn Abu Ubaida ibn Jarrah da sauran su Sayyidina Mu'az ibn Jabal wanda a wani riwayan asharatul mubasharuna shi ma yana ciki duka hanyar wafatin su kenan dubban asharatul alaf suka rasa ransu a wannan ta'un ɗin an yi tsawa'in da yawa a tarihin musulunci shekara ta 1215 an yi ta'un a ƙasan masar da sham da falastin ko da yake dama sham tana cikin falastin wanda sai da kusan rabin al'umman wannan ƙasashen gaba ɗaya suka mutu daga wannan ta'un ɗin. to ire-iren waɗannan tsaun ɗin sun faru a tarihin ɗan adam da yawa ba ƙarya ba ne abin da masana suke nunawa wannan corona ɗin ƙila ya fi muni a kan kowane tsaun da ya taɓa da aka taɓa sani saboda haɗarurrukansa wajen hanyoyin yaɗuwansa da haɗarin yanayin zamantakewan ɗan adam yanzu ba irin da ba da babu jiragen sama da za a yi tafiye-tafiye idan abu ya faru don haka abin da misali china suka yi wa mutanen garin wuhan din nan suka killace su waje ɗaya suka hana shiga da fita har suka samu suka shawo kan ba'un din. to da wannan ba sai an killace ba dama hanyar fitan da wahala in ma mutum ya fita kan ya je wani gari ya rasu a hanya yanzu kuma zamani ne na jiragen sama da hanyoyin sadarwa mabambanta ko da yake kasashe da yawa suna ta rufe iyakokansu suna ta rufe a filayen jiragen samansu da sauransu amma duka dai wannan matakai ne wanda a irin wannan zamanin zamanin globalization to ba su da tasiri kamar yadda watan barnan zai iya fin muni idan ba kariya ta Allah subhanahu wa ta'ala ba akan irin waɗancan zamanin nukan don haka wannan cutan gaskiya ne sannan kamar yadda muka ce hanyar yaduwansa yana yaduwa da sauri mu kasashenmu ba irin kasashen turawa ba ne da kasashen da suka ci gaba suke da asibitoci suke da facilities suke da hanyar arziki na cewa idan ma mutum ya, kamu da cutan zai iya isolating kansa din mu za ka iya cewa fiye da tamanin bisa ɗarin mu kuta yaumin ne dole sai ya fita a ranar zai samo abin da zai ci saboda haka maganin ya kulla kansa a gida kaga mai wahala na farko kenan na biyu kuma a gidan ma bai da inda zai kulla kansa ɗakuna ne mutane goma ashirin suna rayuwa a ciki bayi mutane talatin arba'in hamsin suna amfani da bayi ɗaya da makamantan wannan irin rayuwan da ake yi kenan saboda haka kulla kan ma mai wahala ne don haka barnan da tsaun zai yi a irin kasashen mu Allah ya kare Allah ya kare mun tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala muna fatan kariyan Allah daga wannan bala'i domin barnan da zai iya yi a irin kasashen mu ba irin barnan da yake yi a ƙasashen turawa ba ne wanda suke da facilities na kare kai suke da ci gaba na zamani da nau'o'in hanyoyi da dama da ɗan adam da ilimi ma na sanin ce wanto me zai taɓa me ye ba zai taɓa ba mu har yanzu muna nan muna jayayyan wai akwai shi ko ba shi muna nan muna wannan jayayyan akwai masu cewa ma ba zai kama bakar fata ba dan ƙauyanci da ɓatan basira ko shi jinin shi daga wani abu daban ne Allah ya yi da irin jinin bature ba oho to saboda haka yan uwa dole ne mu shiga taitayinmu abin da za mu iya ba yawa abin da za mu iya ba yawa amma mafi girman abin da za mu iya shine addu'a shine addu'a mu ci gaba da addu'a ga Allah subhanahu ta'ala ya sarrafar da wannan bala'i da ƙasashenmu ba za mu iya ɗauka ba Allah ya kare mu Allah ya mana katangan ƙarfi da wannan jarabawa ba za mu iya ɗauka ba ƙasashenmu ba za su iya ɗauka ba na karanta wani takrir ana maganan cewa shi ciwo ne da yake yaduwa cikin ƙaramin lokaci su lissafin da suke su ce in ya faru bayan kwana biyar zai iya linka kansa sau uku ko sau biyar bayan kwana sati biyu zai iya linka kansa sau ɗari uku ko ɗari biyar wannan duka ana magana a irin ƙasashen da suka ci gaba ne wanda cakudansu da juna ba irin namu bane yanayin zamantakewansu ba irin namu bane amma ka kaddara cuta ne da ake ɗaukan shi idan wani ya taɓi waje ka zo ka taɓa bayan kwana ɗaya idan wani ya taɓa abu ka taɓa bayan awoyi idan wani ya yi tari a fuskanka idan wani ya gaisa da kai a hannu bayan ya cire shi daga cikin jikinsa to ka kaddara calamity da zai faru da mutanenmu idan irin wannan bala'in ya faru a kasashen mu zai wanda yake abuja yake a sokoro ko yake mai tama zai iya isolating kansa dai aka abin da zai iya shi ma shine isolation din maganin nan dai babu asibitocin nan a Najeriya dai ba asibitocin da za su iya ɗaukan ko da mutanen street ɗaya ba mutanen unguwa ɗaya ba ba mutanen gari guda ba mu da su balle maganan facilities ba mu da likitocin ba mu da kayan aikin ba mu da gadajen to duka wannan wanda yake takaba da kuɗi kuma ba hanyar da zai ƙasashen da ma yake tunanin ya je neman agajin su ne suke can suna neman agajin yanzu daga can ne in mutum ya dawo yake zama abin tsoro yanzu saboda wallahi ba abin wasa ba ne kuma irin sukuriya da izgilanci da ake a mai da shi abin jok abin wasa wannan yana sanya fushin Allah subhanahu wa ta'ala yana sanya fushin Allah Allah ya maka jarabawa saboda ƙeƙashewan zuciya maimakon ka koma zuwa ga Allah ka tuba gare shi ka nemi kariyansa ka nemi lutufinsa da rahamansa sai ka koma kuma ka maida abin abin wasa to ba karamin haɗari ba ne sura ka yan uwa tun yanzu don Allah a ɗauki matakai kamar yadda na ce da muka fara karatu tun wajen karatun mu a rika nisantan juna wajen zama ba kyama ba ne shari'a ce ta koyar da haka shari'a ce ta koyar da haka a yi haƙuri da gaisawa har coronavirus ya wuce ba sai an gaisa hannu da hannu ba kowane da wane ne kowane ne ko kai da ɗanka ne ko kai da abokinka ne ko kai da iyalinka ne ku yi haƙuri da gaisawa har zuwa lokacin da kuma duk matakai na yawan wanke hannu da abubuwan da aka yi umarni a rika wanke hannu da su ba ruwa kadai ba ruwa da sabulu sanitizers duk abin da aka yi umarni jiya ina ganin wani ba labari da an bani labari zan ce ba gaskiya bane bayan national mosque ta ɗan iya abin da za ta iya yi na samar da hand sanitizers duk wanda ya zo a ɗan ɗiga masa ya goge hannunsa saboda gudun kare shi da kuma kare wani waninsa daga shi amma na ga wani a zahiri mai ilimi ne a zahiri mai dan uh, uh, uh, boko ne wayayye amma da ya zo aka matsa sai an sa mashi da ya mika hannun aka sa mashi sai ya karkada hannun haka ma'ana ma'ana yana ganin duk wannan ƙarya ne kawai to wallahi mu koma taitayin mu wasu suna amfani da addini su ce ai manzan Allah sallallahu alaihi ya ce la adwa wannan rashin fahimtar sunna ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce la adwa kuma shi ya ce la yu'radu mumridun ala musahin ko ba haka ba saboda la adwa abinda hadisin la adwa yake nufi wato kowane abu yin Allah ne ba yana nufin wani cuta baya iya tashi daga wani ya hau kan wani ba yanzu ka zo a wannan duniyar sai yau ka ce wai ba a ɗaukan cuta ai abin dariya ne abin dariya ne to amma abin da hadisi yake nufi shine Allah ne mai iko wajen ya ɗauki cuta daga wani ya sa akan wani wato ba alaƙa ce hatniya ba kamar dai wancan hadisin da manzan Allah sallallahu yake cewa asbaha al-yawma min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi ko fa amma man qala mutirna bi fadlillah bi nau'i kaza wa kaza fa zalika kafirun bi wa mu'minun bil kawkabi wa ma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fa zalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkabi me yake koya mana yana koya mana imani da Allah ne mai warkarwa kamar a ce magani ba shi ke warkarwa ba a Allah ne ke sanya lafiya cikin magani a lokacin da ya so sai a warke wannan abin da la'adwa yake nufi kenan da haka yan uwa don Allah mu kula sannan idan har ya bayu idan har ya bayu aka ce a guji wuraren taro kamar yadda na ce wa a wajen karatun na yanayin zaman mu ba daidai ba ne dole dole mu koyi zama nesa nesa da juna ba don kyama ba don haka shari'a ta koyar ba ana kyama ba ne amma shari'a ce ta koyar da haka kuma mu guji gaisawa da hannu da kowa mu guji dukkan wani abu mu yawaita wanke hannayenmu da wanke gidajenmu da gwargwadon abin da za mu iya duka wannan bayan addu'a bayan addu'a idan aka ce a rufe masallaci kar a zo to ka yi haƙuri manzan Allah sallallahu alaihi sallama da Allah ya saukar wa addinin shi ne caɓi caɓi da ruwan sama taɓo da ruwan sama yasa ya ce a yi sallah kowa ya sallah a inda yake saboda taɓo da ruwan sama shi Allah ya saukar wa addinin so haka ba maganan kishin addini bane shi aka saukewa addinin amma saboda tabo yace kowa ya sallah inda yake balle saboda cuta mai kisa irin wannan saboda haka yan uwa duk abin da aka ce babu shakka kamar yadda ake yawan faɗi cewa a yi sallah a zo matukan da halin da za a iya zuwa masallaci ne kamar wannan cutar zuwa yanzu masanan suna cewa baya yawo a iska baya yawo a iska to tun da haka ne idan aka zama nesa nesa da juna aka zo masallacin amma aka tsaya nesa nesa aka yi sallah ba komai idan hakan ya bayu watan duka ina magana idan jagorori suka ce ai haka jagorori a nan kuma su ne likitoci su ne jagorori a nan wajen ma'ana hukuman lafiya ta ƙasa idan ta ce to lokaci fa ya kai a yi kaza kada ka ce ai makirai ne ma'aikatan yahudawa ne yahudu da nasara suke mu aiki ba su son mu je masallaci ne da sauran irin waɗannan tunanin na ƙauyanci da yake sawa a kai mutane zuwa ga halaka idan har aka kai aka ce to yanzu lokaci ya yi allah ya kare mu kada ya sa a kai zuwa ga haka ɗin ma amma lallai kowane irin shiri kowane irin shiri ƙasashenmu ba su yi ba ba su da shi na karɓan irin wannan jarabawa ba mu yi wannan shirin ba don karkaji wai ya faru a china wata biyu sun yi containing ya daina ci gaba da sauransu ko nan da shekara ɗari idan ba rahamar allah ba ba za mu kai inda suke ba so ba matsala ce ta a cikin watanni mu yi abin da suke yi ba ko a cikin kwanaki mu da su da bambanci ta kowace fuska ba mai yuyuwa ba ne mu iya haƙƙaƙa abubuwa abinda kaɗai zai yuyu muke fata shine Allah ya karya bar wannan cutan ya ɓarke a ƙasashenmu don Allah yana jarabtar mutane gwargwadon matsayinsu ne gwargwadon imaninsu to mu matsayinmu wata ina nufin in na ce imani a nan ina nufin gwargwadon ci gabansu a rayuwa abinda za su iya ɗauka to mu matsayinmu ƙasashenmu ba mu kai mu iya ɗaukan irin wannan jarabawan ba saboda yanayin zamantakewanmu da yanayin yadda al'ummanmu muke cuɗanya da juna da haka a yawaita addu'a Allah subhanahu ta'ala ya kare amma lallai hatsari ne na gaskiya ba ƙarya bane lallai ba ƙage bane lallai ba sana'antawan wasu bane don su ƙarar da wasu wallahi cuta ce wanda ɗazu ina karatu na ce ya shafe shi saboda cuta ce da mafi ƙarfin zato ɗan adam ya same shi daga dabbobi ne to kuma za ka samu duka waɗannan dabbobin da ke yada irin wannan cutar dabbobi ne da shari'a ta hana ko dai cin su saboda wata hikima ta shari'a na allah da ya san abin da bawa bai sani ba ko ko a a barin su ma a kusa da kai saboda cututtukan da suke ɗauke da shi amma ɗan adam ya bi bijire ya ci gaba da ta'amuli jira ma yake kamar jira yake ya ji me allah ya haramta ci ya ce shi shi zai ci to kuma daga cikin irin waɗannan abubuwan aka rika ɗauko irin waɗannan cututtukan da haka don Allah mu kiyaye idan har idan har saboda warin baki kaɗai manzan Allah sallallahu alaihi zai ce mutum ya zauna a gida kar ya zo masallaci to ina ga dan cuta an ce ku nisantar da junanku ku nisanci juna a wajen sallah saboda tsoron mai yuyuwa wani kuma shi cuta ne da wanda yake ɗauke da shi iya kwanaki masu yawa bai san yana ɗauke da shi ba kuma wannan kwanakin bai hana ya iya sanya wa wani ba a cikin wannan kwanakin da shi kanshi bai san yana dauke da shi din ba don haka don Allah duk matakan da aka yi umarni ya dauka mu yi hakuri mu rika dauka mu ba da haɗin kai duk abin da za mu iya na kare al'umma da kare kawunan mu da kare al'umman mu to don Allah mu yi shi kuma mu yawaita addu'a Allah subhanahu ta'ala ya kare mu Allah ya kare mana kasashen mu Allah subhanahu ta'ala ya kare mana dukkan kasashen musulmai da dukkan kasashen duniya Allah ubangiji ya ɗauke wannan waba'in wannan bala'in daga ah, duniya